بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أنا كامل أنا أتكون التافينا تعذيب مدارك السالكين muna inda mala yake magana akan wato shirka wanda yake nau'o'i biyu ce wanda ya jero mana su shirka babba da shirka karama to za mu tashi inda mala yake cewa وترى المشرك يكذب حاله وعمله ga wanda قوان ديك دا ɗabi'a ta tara Allah da wani wato maganarsa tana karyata halinsa kuma tana karyata aikinsa fa innahu yaqulu wanda yake da wannan hali yana cewa la nuhibbuhum ka hubbillah ba ma son kafirai irin sanda muke wa Allah wala nusawihim billah ba ma tara ba ma daidaita su da Allah sun mai ga lahum amma in an taɓa su sai ga yana fushi wali hurumatihim idan ka a'zamu mimma yaghdabu min Allah kuma sai ga yana fushi idan an taɓa alfarmarsu fiye da inda yake fushi in an taɓa al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala kenan kaga ya fi fifita su kenan akan Allah wa yastabshiru bi dhikrihim yana murna idan an ambace su waya ta bash bihi yana wato walwala bihi da ambatan kafirai ko kuma 'yan uwansa wanda suke munafukai siyama idza zikra anhum ma laysa fihim musamman an ambaci abin da ba sa yi ba ko ba haka suke ba amma aka danganta shi zuwa gare su min ighasatil lahfan na daga taimakon wanda suke halin damuwa wa kashfir kurbat da yayi ainihin bakan ciki wa qada'il hajat da biyan bukatu idan aka danganta wa'annan sufofi zuwa gare su alhali ba haka suke ba to sai ka ga yana murna yana sakin fuska wa annahumul babu bayna Allahi wa na ibadi idan aka ambata aka ce wai su ne kofa tsakanin Allah da bayansa ba za a sadu zuwa Allah ba sai ta wurinsu bai na ka taral mushrika ya farahu wa yasu za ga mushriki dan yana murna yana farin ciki wa ya hinnu qalbuhu zuciyarsa kuma tana bege zuwa irin waɗannan maganganu wa tahiju minhu lawa'idu ta'zim wato alamomi na girmamawa tana ainihin wato tana murna daga gare shi والخضوع لهم دا قنقن دا كي غريسو والموالاتو دا كما جبنتا غريسو دكتنا بينا دا غريش وإذا ذكرت له الله وحده كوكما إذا ذكرت له الله وحده إذن كا أنبتا مسا الله شكأي إيه كتش الله شني ميهيمي إيه، باي وامي حنا وامي كذا مي كذا وجرت توحيده wajaratta tauhidahu ka kadaita tauhidinsa kadaita Allah shi kadai wajen ikonsa da nufinsa lahiqatu wa shatu sai kaga dimuwa ta same shi wadiqun da kunci wa harajun da ainihin damuwa wa ramaka bi Ilahi ya allati lahu sai jefe ka da tawayar ainihin bauta ta ubangiji wacce take tare da shi wa rubbama adaka bai wani ma ya rigima da kai gaba da kai a bisa abin da ka faɗa kana so a kaɗaita Allah a cikin ibada a kaɗaita shi a cikin ayyukansa to sai ka ga wannan kuma bai masa daɗi ba saboda abin da yake tare da shi da daga haɗa Allah da wani a cikin al'amuransa ce ra'ina wallahi minhum hadha ayana in ji malamin yace wallahi mun ga wannan ganin idan ramauna bi adawatim mun sha fama da irin gabarsu wa gaulana al-ghawa'i sun mana tanar tanar iri iri wallahu mukhzihum fi duniya wal akhirah Allah shine zai ainihin wato maganin su waɗanda suke da wannan hali a nan duniya da lahira falam takun hujjatuhum illa an qalu ko ba su da dalili akan abin da suke yi na daga ainihin murna in an ambaci wani Allah farin ciki in an danganta ayyukan da Allah yake zuwa waninsa sai su murna su farin ciki ba ba su da wata hujja illa an ƙalu sai dai sun ce kama ƙala ikwanuhu kamar yadda ‘yan uwansu suka faɗa suka ce a ba ali hatana wani ai ya ɓata ya aibata allolinmu fa ƙala ha'ulayi sai waɗannan suka ce tanaqqastum min mashayikhana wancan masu bauta gumaka za su ce kun aibata allolinmu kamar yadda kafara muka suke gaya annabi sallallahu alaihi wasallam da su kuma wa'annan sai su ce mashayi mashayikhana kun kaskantar da malamanmu ko ko wa ba hawaijina ila Allah kuma kun kaskantar da wanda suke su kofofin samun bukatar mu zuwa Allah suna ganin ba za a sadu da Allah wai sai ta hanyar wa'annan to idan ka ta ka ce a ba haka yi kamata ba to sai su ce ka kaskantar da su wa haka za kuma haka za qala nasara lin nabi sallallahu alaihi wasallam haka nasara su ga annabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahum lokacin da annabi yake da su innal masiha abdullah isa almasihu bawon Allah ne qalu sai suka ce ta naqastal masiha wa ibtahu ai ka kaskantar da masihu ka aibata shi ya za ka ce bawan Allah ne a su a gurin su sai dai a ce Allah ne ko a ɗau ayyukan da Allah yake a danganta masa da su ma haka waɗannan ba za a gurin su in ba ka ɗau ayyukan da Allah yake ka danganta zuwa waɗanda suka yi da su wani daga shahidan su ko kaza da su a gurin su ka tauye su wani kai ce ma a'a su bayin Allah ne to a gurin su tauye suka yi yace wa haza qala ashbaha al-mushrikin liman mana ittikhadha al-qubur wa hakaza qala ashbahu al-mushrikin haka waɗanda suka yi kama da mushrikai suka faɗa liman mana ittikhadha al-qubur suka faɗa ga wanda yace a a adina riƙar kaburbura authanan ababen bauta ta ubaru da ake mata bauta min dunin lahi kuma bayan Allah wa masajid sadu a daina rika wasu masallaci da suke wani guri nesa nesa a ce za a tafi don wata ibada ta daban ba waɗancan masallacai guda uku da manzo Allah ya faɗa ba wa amara bi ha kuma ya umarni da ziyararta alal wajhi allazi azina Allahu fihi wa rasuluhu a bisa fuskar da Allah da manzansa suka izini don kace a daina wannan qalu sai ce ta naqasta ashabana ka kaskantar da mutanenmu malam ya ce wa ma zalika bi garib in sun faɗi wannan ba abu ne ba ko ba faƙar ƙala Allah ta'ala domin Allah maɗaukaki ya ce wai za zikira Allah wa da hu ishma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wai za zikira alladina min dunihi idza hum yastabshirun idan an ambaci Allah shi kaɗai aka ce shi ne mai yi shi ne mai shi ne mai hanawa shi kaɗai za a yi bauta shi kaɗai za a nufa da bukata qulubul ladina la yu'minun zukatan waɗanda ba su imani ba bil akhirati da lahira ishma azzat sai ta ainihin da kusa ta nuna damuwa wai za zikira alladina min duni amma an ambaci wani Allah an ce eh wani yana da kaza wani yana da kaza zai iya yin kaza zai iya yin kaza ko ba bayan Allah idahum yasawna sai kuma suka suna yin murna والشرك الجديد هو بعينه القديم ya ce to wannan sabon tsari na haɗa Allah da wani to shine dai irin da da waɗancan sun hada Allah da alloli gumaka da makamantansu waɗannan kuma sun hada Allah da wasu bayinsa suna ganin abin da Allah zai nan bayin nasa ma za su iya to kagar kenan abin da ya zama ɗaya ne domin dai hada Allah ne da waninsa ce wa man shawa hadha kulluhu jami'uhu abin da ya jawo wannan dukkaninsa at-takzibu bi yawmiddin ƙaryatawa da yawmiddin dama da yana faɗa wannan dan ya nuna mana fa'idar da za a samu daga maliki yawmiddin da kuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in وأنه ليس على ما وصف الله العليم الحكيم من الجزاء العادل ووزن الأعمال بالقسط وأنه ليس على ما وصف الله cewa shi wannan karyatawa da ranar sakamako wanda shine abin da ya jawo aka mutane suka samu kansu a wancan hali to annahu al'amarin da sha'an laisa alama wa safallahu al'alim ba sa yin bautar a bisa abin da Allah ya sufaita wanda yake masani alhakim mai hikima min aljaza'i na daga sakamako al'adil wanda yake na adalci wa wazin al'amali bil qisdi da auna ayyuka da adalcin dai wanda ma huwa kama za'amu sai dai a kamar dai da ne bil agharadi na daga ainihin agharar wato biyan bukatu wa shafa'at da ceto Allah ce la yaqdiru Allah bi da'amihim ala daf'iha wanda wai Allah ba shi da iko a kanta a bisariya wasu amma وليس هذه الآخرة التي وصفها الله wanda an ce wai Allah ba shi da iko ya kauda wa'annan abubuwa ko ba shi da iko a kanta to ba ita ce lahirar da Allah ya sifaita ba wa jazzara ibadahu wa mawaqifaha wa hazzara ibadahu mawaqifaha ba ita ce lahirar da Allah ya tsoratar da bayansa matsayinta da za su je su tsaya ba na tsayuwa a gabansa da ainihin hisabi da makamantansu ita wal na qadiman wa hadithan su masu tara Allah da wani na da da na yanzu يعتقدون أن أولياءهم فيه شيء من خصائص الرب cewa waɗanda suka yarda da su wai suna da wasu abubuwa wanda yake Allah ne yake da su keɓance-keɓance wanda suke na Allah ne suna ganin wai waɗanda suka yarda da su ma suna da wani ɓangare irin wannan wali zalika fahum yunadunahum dan haka ne suke roƙonsu su musu kaza su musu kaza wa qad matu alhali sun riga sun mutu fa wa dafanu sun binne su amma za su je su tsaya kan kabarburan suna cewa su yi musu kaza su yi musu kaza bai zuma annahum aya suna riya cewa ai rayayyu ne amma laysat hayata quburin wa su'alin fiha ba wai rayuwa ta kabari da kuma tambaya a cikin ta ba walakin min jinsi hayatin rabbi subhanahu a wai rayuwa irin ta irin ubangiji tabaraka wa ta'ala yuqaddiruna biha wa fiha ala ma la ko kuma yaqdiruna biha wa fiha ala ma la yaqdiru alaihi albashar wai waɗanda suke cin wayannan kaburban suna da iko a cikinta irin abin da shauran 'yan adam rayayyu ma ba su da iko a ciki haka suke kaddarawa fadlan anil mauta alal mauta ballantana kuma shauran matattu a 'yan adam masu rai ma ba su da ikon da waɗannan da suka yadda da su kuma suke cikin kaburburan suke da wannan ikon na daga bayarwa da hanawa da rayawa da wataƙila ma kashewa su a gurinsu suna ganin suna da wannan ikon irin ikon da mai rai ma ba shi da shi ballantana mace ce falamma ja'atul rasul na lahum lokacin da manzanni suka zo suna cewa innahum basharun matu wa'annan da kuke kira a cikin kabarbaransu ai yan adam ne kuma sun riga sun mutu qalu lahum sai su ce da su antum antum tasubuna alihatana wa tantaqisunaha kenan kuna gaya ababen bautar mu bakar magana kuma kuna tauye darajat domin su a gurin su a rayu ne ba rayuwa irin ta kabari da ake cewa ba za a dawo da mutum rai idan azaba ta kama ya je in ni'ima ta kama ya je a rayuwa wacce suke suna da ikon tasarrufi a abubuwa na bayawa na azurtawa na hanawa na kashewa suna ganin wai suna da ikon an ce a'a 'yan adam ne sun riga sun mutu su ce a wannan ku raina ababen bautanmu kenan kuma kuna tauye ice fanzur ila hadha tashabuh baina qulubihim ka dubi wannan abu da ya rikita a cikin zukatansu hatta ka annahum qad tawasaw bihi kamar ka ce su da wa'in na da wanda su alloli gumaka itatuwa da duwatsu suka rka to ka ce wasiya suka yi a junansu cewa in mun tafi ku kuma ku ci gaba da yin abin da muka bari man yahdillahu fa huwal muhtad wanda Allah ya shirye ne da shirye wa man dalil falan lahu waliyan murshida wanda Allah ya batar ba za ka samu wani wanda yake mai shiryawa majibinci mai shiryawa gare shi ba tunda Allah bai riga ya shirya da shi idan ba haka ba wanda ya mutu watakila ya zama kashi watakila ya zama diddigagge da za a ce yana da tasarrufi irin tasarrufin ma da ya fi mai rai na cewa zai iya azurtawa zai iya ba da lafiya zai iya ba da haihuwa zai iya kaza ka ga wannan hakika bata ne wanda yake bayyananne ne yasa yake to wanda Allah ya shirye dai shine shirye wanda Allah ya batar kuma ko shine batacce ko ba da ɗaya kwanan nan ko wanda aka daɗe ana ta kewaya ana ɗawafi a kabarinsa ana zuba kuɗi ana abubuwa ana yanke-yanke na dabbobi da sunan an bashi an yi masa wannan yankan a ƙarshe da aka ce a canja gurin da yake aka tara ashe wani asusuwa ne rididdigaggu kawai a gurin ake wannan ɗawafin ake musu wannan yanke-yanken ake zuba musu kuɗaɗe wasu suna kwashewa wannan shine abin da malam da yake nuna a nan cewa ba abin da zai sa a haka sai dai ɓata وقرأ الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون jami'an Allah ya yanke duk wasu hanyoyi waɗanda mushrikai suka ɗamfara da su قطعا يعلم من تعوله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا قطعا wato hanyoyin da Allah yanke yanke wadda duk wanda zai san cewa anna man ittakhadha min ya riki wani majibinci koma bayan Allah koma bayan Allah fa huwa kamathalil baita ya zama kaman wato gizo-gizo ce da ta riƙe gida wanda mun san gidanta kuma rarraunin gida ne nan tura shi za a yi kawai shi kenan a gama da shi to haka suke sun riƙe gida wanda yake rarrauna wa inna wa hanal buyuti labaitul hakika mafi raunin gidaje shine gidan gidan ainihin gizo-gizo shine mafi raunin gidaje wanda ya riki irin waɗancan abubuwa to ba shakka ya riƙi gidan gizo-gizo wanda shine mafi rauni duk gidaje baki ɗaya kenan ya kama kafar wala abin da ba zai masa amfani ba faƙala ta'ala Allah maɗaukake ce ƙuli da ulazina da min dunillah ku ci gaba da bauta wanda kuke riyawa kuma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard waɗanda kuke bauta kuma bayan Allah ba su mallaki dade da ƙwayar zarra a sama ko a ƙasa ba dade da ƙwayar zarra ba su mallaki komai ba وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير وما لهم min shirkin, شرك وما له منه min ظهير wato malamin fihi ma min shirki min shirkin wani abokin tarayya malahum bai kasance gare su ba fihi ma a cikin samai da ƙasa wa malahu minhum min zahir min zahirin mataimaki malahu bai kasance gare shi ba minhum daga cikin waɗancan da suke bauta shi mai bautan babu wani wanda zai samu wanda zai kawo masa ɗauki daga cikin waɗanda yake bautan nan kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la ceto ba za ta yi amfani a gurin su ba sai ga wanda Allah ya yi izini mutum da Allah ne mai izini kenan sai a bauta masa kai tsaye ba tare da riƙa wasu wanda za su zama wai su ne tsari a tsakani ba shi ne abin da malam yake so ya sadar da mu zuwa gare shi a wannan bayani ne cewa mu riƙi Allah kai tsaye maimakon kama wancan da can wanda a lokacin da za a tsaya gaban ubangiji da mu da su duka masu bukatuwa ne zuwa rahama Allah kowa a lokacin ta kansa yake ya san babu mai iya komai sai dai da rahama Allah tabaraka wa ta'ala yace fal mushriku innama yattakhidhu ma'budahu lima ya ya'taqidu annahu yahsulu lahu bihi min an-naf fal wanda yake hada Allah da wani innama yattakhidhu ma'budahu kadai yana rikar abun bautarsa ne lima ya ya'taqidu saboda kuturcewa da yake annahu yahsulu lahu bihi min an-naf cewa wai zai masa wani amfani Wannan والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربعة shi kuma amfani baya samuwa sai ga wanda yake da waɗannan abubuwa guda uku imma malikun lima yuriduhu wa abiduhu minhu ko da ya mallaki abin da mai masa bautar yake so a ilam yakun malikan in ko ba shi da bai zama ya mallaki abin da wanda yake masa bautar yake so ba kana sharikan lil malik ya zama abokin tarayya kenan ga mai mallaka alam yakun sharikan lau in bai zama abokin tarayya gare shi ba kana mu'inan lahu wa zahiran zai zama mai taimako mai ainihin taimakawa ne gare shi mai agazawa fa lam yakun mu'inan wala zahiran in bai zama mai taimakawa ba mai agazawa kana shafi'an indahu ya zama mai neman ceto ne kenan a gurinsu. ku kaga wa'annan su ne abubuwa guda hudu da ya faɗa ko dai mutum ya zama ya mallaki abin da mai masa bauta yake so yana da shi zai iya bashi in bai zama ya mallaka ba to ya zama zai zama abokin tarayyan wanda ya mallaka ne ta inda in ya nemi shi ma a bashi ramansa ya ba wanda yake masa bauta za a bashi in ko bai zama abokin tarayya ba to ya zama mai taimako ga abokin tarayya ko ga mamallakin in bai zama mai taimako gare shi ba to sai dai zama mai sai dai zama mai neman ceto kenan a wurinsa dole ne ɗayan waɗannan guda hudu yace fa nafa subhanahu al maratib al arba'a nafiyan mutarattiban mutanakkilan min al a'la ila ma dunahu subhanahu wata'ala ya kore duk wa'annan matakan guda korewa wacce take a jerantawa mai ciruwa daga sama har zuwa ƙasa fanafal mulk ya kore mulkin wa shirkata da tarayyar wal muzaharata da agazawar wa shafa'ata da titan allati yadhunnuha al mushrik wanda yake abokin tarayya yake zato duk ya kore fi الشفاعة لا نصيب فيها لمشرك fi نصيب mushrik ya tabbatar da ceto wanda wanda yake abokin tarayya eh, ba shi da rabo a ciki waye shafa'atu bi izini shine ceto da izinin Allah wannan kaga ke banta da Allah ne abokin tarayya Allah ba shi da wannan bai mallaka ba kuma bai tarayya da abokin mallaka kuma bai zama mai taimakawa ga wanda ya mallaka ba sa'an nan bai zama mai neman ceto gurinsa sai dai zama kai mai neman ceto a gurinsa fakafa fabi ya zai aya nuran wa burhanan wa najatan wa tajridan lit-tauhid ce to waccan aya da muka karanta ta isa haske da hujja da tsira da kaɗaita lit ga Allah baraka wa ta'ala ya zama dalili ne na kadaita Allah subhanahu wataala wa qat'an li usul shirk ta zama mai yankewa ga tushen tara Allah da wani wa mawaddihi liman aqalaha da kuma duk wani ainihin ɗarsanta ma wato ƙurƙushinta liman aqalaha ga wanda ya fahimci wannan aya duk ta tunkuɗe komai sai dai ga Allah tabaraka wa ta'ala قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يا كوري بس ملكي كومي با وما لهم فيما من شرك كما بس تاريا دا الله با أتكين أبن دي ملكا نسما دا كسا وما لهم من ظهير كما بس بس بس تيمكا الله با يجينا سمي دا كسا بلنتنا سموما الفرما ويزمنا دا مما كبام ونا to kaga duk an kore mai waɗancan abubuwa guda uku abokan tarayya ba su da ko ɗaya daga cikin waɗancan sa'annan ceton ma ba su da shi sai ceton da Allah yake da izini to kaga in tun da Allah ne ke nan mai izini in za a nema sai a nema a gurinsa kawai kai tsaye tun da duk wanda za a bauta ko a masa kaza to ba shi da mallaka komai sai dai Allah ta wa ta'ala to da haka kenan in za a nema to sai a nema daga gurinsa yace wal qur'anu mamlu'un min amsalha wa nadha'irha qur'ani cike yake da irin waccan aya din da kuma kamantanta lakinna akthara an-nas la yash'uruna bi dukhul al-waqi' tahtahu sai dai mafi yawan mutane ba sa jin shigar wato abin da yake faruwa karkashin wannan aya wa tadammunuhu lahu da kuma kunsuwarsa a karkashinta wa yazunnunahu fi naw'in wa fi qaumin qad dakhalu min qablu wa lam yu'aqqibu warisan suna zaton wai wancan abu ya shiga ne cikin wasu nau'i na mutane nau'i da kuma wasu mutane waɗanda sun riga sun gabata kuma ba su bar wani mai gado ba wa haza huwa allazi yahulu bayna alqalbi wa bayna famil alqura to irin wannan cewa ai ayoyin nan suna magana a mutan da ne can ba mu ba kuma ba su shafe mu ba to wannan shine abin da yake sa wasu ba sa fahimta alqur'ani inan da Allah yi magana waɗancan to har masu tara Allah da wani na yau to duk sun shiga ciki masu kama kafar wani suna ganin shi zai cece su shi zai musu kaza gobe alƙiyama to daidai suke da waɗancan da suka kama me ƙafar gumaka cewa su ne masu ainihin cetonsu masu agaza musu gobe alƙiyama wal amrullahi in kana ulaika qad khalaw yace na rantse da Allah ko da yake waɗancan sun riga sun gabata faqad warithahum man huwa mithluhum wasu irinsu sun gaje su aw sharrun minhum kuma wanda suka fi su sharri aw dunan ko kuma wanda ba su kai su ba wa tanawala alqur'anu lahum ka tanawulihi ulaika ayoyin qur'ani kuma sun shafi na yanzu kamar inda suka shafi waɗancan da suka gabata lakin al'amru kama qala umar al-khattab sai dai al'amari kamar yana umar bin al-khattab ya faɗa innama tanqudu ura al-islam uran innama tanqudu ura al-islam urwatan urwatan ana warware igiyar musulunci ne igiya bayan ɗaya tufkar da musulunci ya ita ake warwarewa ɗaya bayan ɗaya إذا نشأ في الكلام من لا يعرف الجاهلية yace idan wanda bai san rayuwar jahiliya ba ya tashi a cikin musulunci to sai ga wasu abubuwa da suke faruwa yanzu ai daban ne da irin wanda suka faru a zamanin jahiliya amma al'amarin duk ɗaya ne in aka yi halayya irin tasu ko aiki irin nasu to ayar da ta yi magana a kansu to ta shafi ma na 'yan wannan zamani in baki وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك wa ma'abahu alqur'an wa dhammahu yace domin idan mutum bai san jahiliya ba bai san shirka ba da abin da alqur'ani ya aibata shi da abin da alqur'ani ya zarga to waqa'a fihi wa qarra mutum sai zo ya afka cikin abun kuma ya tabbatar da shi wada'a ilaihi wa sawwaba wa hasana ya ma dinga kira zuwa gare shi ya katartar da shi ya nuna kyawun ma abu saboda mai saboda mai karanta jahiliyan ya sanya suka yi ta inda zai auna shi da na yanzu ya ga sun yi daidai ko ba su daidai ba huwa la ya bai san haka ba sai zama ya tabbatar da abin da jahiliya ta tabbatar da shi kuma har ma dinga kira zuwa gare shi wala ya arif annahu huwa alladhi kana alayhi jahiliya sai zama bai san cewa wannan abun ba ma na yanzu shine abin da jahiliyan dama suke kai au naziru ko kwatankwacin sa aw sharru minhu ko wanda ya fi sharri au dunahu ko wanda bai kai shi ba wa yanqudu bi zalika wara al-islam sai zama yana warware igiyar musulunci an qalbihi gabarin zuciyarsa wa ya'udu al-ma'ruf munkara alkhairi a gurin sa sai zama munkar wal munkaru ma'rufan abin da yake munkari kuma sai zama shine abin alkhairi a gurin sa saboda bai fahimci rayuwar jahiliya ba ballantana ya auna ta da ta yanzu wal bid'atu sunnatan sai zama bid'a a gurinsa sai ita ce sunna wa sunnatu bid'a sunna kuma ita ce bid'a wa yakfur ar-rajulu bi mahd al-iman wa tajrid at-tauhid sai wa yukaffiru ar-rajulu sai dinga kafirta mutum bi mahd al-iman da tsantsar imani wa tajrid da kaita tauhidi amma a gurinsa sai dinga ganin ai ba mai tauhidi bane wa yubaddi'u bi tajrid mutaba'ati ar-rasul sai dinga bid'antar da wasu saboda kawai sun wato saboda tsagwaron bin manzo sallallahu alaihi wasallam idan ga ganin cewa ai sun zo da wani abu ne sawo wa faraqatil ahwa wal bid'a saboda sun bar son zuciya sun bar bidoyi wa man lahu basiratu wanda yake da basira wa qalbun hayy da rai wanda da zuciya wacce take rayuwa ra zalika ayana zai ga wannan a fili inda alheri an bai da shi shine munkari sunna ta kuma ita ce bid'a ta Allah ya koma mai shine kafirci a gurin wanda ba samu kyakkyawa fahimta duk wanda ya zo mana da shi karkashin wato iyaka na'bud wa iyaka nasta'in cewa Allah kadai muke bauta kuma shi kadai muke neman taimako to idan mun tabbatar da wannan to za mu za mu fahimci wannan abin da ya faɗa cewa in mun tabbatar da wannan to dole mu kore ainihin duk wasu abubuwa da za su gurɓata mana iyaka na abu wa iyaka na sta'i ihsa'un nifa al'asgar wato ƙididdige munafunci wanda yake ƙarami wa shirkul asgar amma shirka ƙarami tun da da ya mana babba ne fa ka riya to kamar 'yan ƙaramar riya shine kamar shine shirka shirka karama kamar ƴar karamar riya wa tasannu'u lil khalq da nuna wa halitta ainihin cewa shi mai yin kaza ne yana so halitta bayan Allah kenan su ga yana wani abu a shi mai yawan kyauta ne a shi mai yawan kaza ne shi mai yawan ibada ne wal halafu bi ghairillah da rantsuwa ba da Allah kama tabbata an nabi sallallahu alaihi wasallam kamar ne ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal annabi ya ce man halafa bi ghairi Allah faqad ashrak wanda ya rantse da wani Allah to ya tara Allah da wani domin rantsuwa ana yi ne da Allah tabaraka wa ta'ala saboda duk wanda zaka rantsi da shi to ka kana shine kurewar girma a gurinka to sai ka rantsi da shi cewa za ka yi kaza ko ba za ka yi kaza ba to kaga kenan duk wanda ka rantsi da shi shine kurewar girma a gurinka na haka muke rantsewa da Allah to in mutum ya rantse da wani Allah kenan wannan abin shine mai girma a gurinsa da ma kanar hala hala hala fi bi ghairi la shirka yace ta rantsewa ba da Allah ba ya zama tara Allah da wani lanna haqiqatul yamin wa muqtada saboda haqiqanin rantsuwa da abin da take hukuntawa annal halifa cewa rantsuwa yu'akkidu sidqa khabari yana karfafa gaskiyar labarin da ya bayanu biyan da walauka na kaziban cewa da karya yake yanta kimul mahalufu bihi wanda ya rantse da shi zai masa ukuba intiqaman ran uku intiqaman ukuba la yaqdiru huwa wala ahadun min shi ba shi da iko ko wani dan adam an yadfa'u ya hana masa wannan ukuba kamar haka yake faɗa in ya rantse cewa eh abinda na faɗa in ba haka bane to wanda na rantse da shi yi min ukuba ukubar da ni ba zai iya kare kaina ba wani dan adam kuma da zai iya kare saboda mai saboda girman wanda ya rantse da shi لأن المحلوف به يقدر أن يسل انتقامه وبأشه saboda wanda ya rantse da shi din yana da ikon ya sadar da hukuma da kama shi min ɗariƙin fauka ƙuduratul bashari ta wata hanya wacce tafi karfin ɗan adam wa ɗaƙatihim da ikonsu ya yadda wanda irin tsirshin yana da wanda ikon yana da wata hanya da zai kama shi ya masa hukuma da sababin karya rantsuwar da i to shi sa ya rantsi da shi to haza la yakun illa lillah kenan in dai haka ma'anar rantsuwa take to kaga wannan ba zai kasance ba sai dai ga Allah alqawi wanda yake mai karfi almatin mai karfi zilbashir shadid abincin ruko mai tsanani ma yi yurid wanda yake aikata abin da su to kaga ba wanda zai wannan ga mutum sai Allah baraka wa ta'ala kenan ashe idan ya zama Allah ne mai iko akan wannan kawai zai yi mutum ukubar da ba wani wanda zai iya masa ita zai iya sarrafa shi ba wani wanda zai iya sarrafa shi ko shi kansa sai Allah sai wanda yake da ƙarfi wanda kuma ba mai wannan ƙarfin sai Allah to ashe kaga kenan mai cancanta a rantse ba sai da Allah tabaraka wa ta'ala wa mislu qawlur rajul lil rajul misalin sa faɗin mutum ga mutum yace ma sha Allahu wa shi'ta in Allah ya so kai ma ka so ka mutum kenan ya hada san Allah da san wani an Allah yana ya ga dama abin ya faru kai ma ka ga dama to sai abin ya faru ko kuma yace haza minallahi wa minka a'a wannan ai daga Allah ne da kai kenan wato ya daidaita su da Allah wajen bashi wani abu ko wa ana billahi wa bika a ni ina ga Allah da kai wa mali illa wa anta ba ni da kowa sai Allah sai kai wa ana mutawakkilun ala Allah wa alaik ko na dogara da Allah da kai walaula anta lam yakun kaza wa kaza ba dan kai ba da kaza da kaza bai faru ba wannan misalai ne ya kawo mana na me na karamar shirka karama wanda ya zo da misalai a kanta don mu fahimta kuma mu nisanta ya ce na shirkan akbar a wani lokaci ma wannan ya iya zama babban mai hasbi ka'ili gwargwadon mai faɗarsa wa maƙasarihi da nufinsa wasaha anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li rajulin ya gaya wani mutum qala lahu da shi ma sha Allah wa shita in Allah ya so kai ma ka so sai manzo Allah ya ce aj'altani lillahi niddan wato ka sanya ni kishi Allah ne kenan manzo Allah ya ce da shi kul ma sha Allahu wa a ka ce dan Allah ya so shi kadai ni ni ban da iko to kaga manzo Allah kenan ya faɗi wannan to ya wani ya kuma mutum zai ce Allah ya so kai ma ka so manzo Allah ya nuna mana in har ma mutum zai faɗi wannan ya ce to sannan kai ya nisanta mutum can nisa Allah ne ya riga ya so to sai da ya so sannan can kuma kai ka so wato da nufin Allah ɗin bayan nufin Allah sannan abin ya kasance in ba mutum har yana so ya hada ka wa hadha lafzu akhafu min ghairi min al alba ita wannan ma ai mai sauki ne akan wasu lafazan da ake yi na kananan shirka amina min anwa'ihi yana daga nau'insa التوبة للشيخ توبة أو للشيخ فإنه شرك عظيم وإذا ما ببن تار الله دو فإن التوبة لا تكون إلا لله توبة تناغ الله كالصلاة كما الصلاة صلى الله أيكيوا وهكذا ذا توبة الله ذا توبة والصيام ده أزمي والحج ده حجي والنسك ده ينكا وهو خالص حق لله دون أن تنسى حقي الله ولا أيوة ونن الله in ba haka ba sai mu zama kamar wato ainihin wato masu bin addinin masih da su ba su isa su tuba wa Allah ba sai dai su je wani ya nema musu tuba da ku bayan Allah ku bayan Allah ya riga ya ce in na sun tambaye ka ni ka ce ina kusa a kusa nake ya zo a cikin da Ahmad anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am utiya bi asirin an zo masa da wani ribatacce faƙala sai shi ribataccen ya ce allahumma ni a tuhu ilai wala a tuhu ila muhammadin ya ce allah gare ka nake tuba ba na tuba zuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce arafa alhaqqa li ahli wannan ya san gaskiya ga masu ita ya gane gaskiya ga masu ita kaga mu ne yau sai girman kai ya kama gani ko mu nuna a mu ma a sai dai a tuba zuwa gurin nan wani babba ne mu a zamanin mu yanzu sai nuna a tuban zuwa gare shi za a amma manzo Allah da yake yana so ya mana tarbiyya ne ya sa mu akan tauhidi tsantsa ba wani darsu na haɗa Allah da wani a ciki sai iya bi mutumin ya ce wannan ya san gaskiya ga masu gaskiya ya san gaskiya ga wanda suka cancance ta saboda abin da ya faɗa wattobatu ibadatun domin tuba ai ibada ce la tambaye illa lillah bai kamata a yi wani ita ba sai Allah kas sujudi kamar sajada ce ba za a yi wani ba sai Allah wasiyam kamar azumi ne ba za a yi wani ba sai Allah tabaraka wa ta'ala wa min anwa'i yana daga nau'insa an nazaru li Allah ba kanne ga wani Allah eh, mutum ya ce na yi alkawari zan yanka kaza dabba ko zan yi wane kaza sallah wannan kaga aiki ne da ba a yi sai ga Allah yanka ana yi ne ga Allah kamar yadda ya ce kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la ga mutum kuma sai yi wa wani Allah ba kanne sai na yanka wane na wane kaza na daga dabba ko kaza ba wai yanka ya samu ladan ba a shi zai wayan shi zai yankan wannan shi ma yana cikin babban hada Allah da wani wa azamu min al-halafi har ya kuma rantsuwa da wani Allah فإذا min halafa حلف بغير الله فقد ashirar idan ya zama wanda ya rantse da Allah an ce ya tara Allah da wani na'am fa kaifa biman nazara li ghayrillah ya wanda iba kan ne ga wani Allah ma anna fi sunani min hadisi uqbata bin amir tare da abin da yazo a cikin sunan na daga hadisin uqbata dan amir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an-nazaru halifatun ba kan ne ma rantsuwa ne wanda yace nayi in na samu kaza eh, in Allah ya sa nayi nasara akan cinikin da nake son kullawa zan yanka wa Allah rago to a nan kamar yayi rantsuwa ne zai a yanka wa Allah rago to wannan irin wannan bakan nan Allah ake yi wa ba za a yi wani Allah ba su wa wata. amin anwa'i yana daga noyinsa alkhafu min ghairillah tsoro irin tsoron da ya cancanta Allah za a yi wa to a yi wa wani Allah wa tawakkul ala ghairillah dogaro irin wanda ya cancanta Allah za a yi wa a ce kuma a yi wa wani Allah wal li ghairillah aiki don wani Allah wal inaba mai da al'amari wal da sun fiyar da kai wa da kaskan da kai li ga wani Allah wa ibtigha'ir rizqi min min indi da neman arziki a wurin wani Allah wa hamdi ghairihi ala ma da irin godiyar da ya kamata a yi wa Allah kuma a yi wani wal ghaniyatu alhamdi kuma idan wai an wadatu da wannan godiyar a madadin yi wa Allah wannan shine matsala ne amma mutum ya gode ya yi abu ka gode masa abu ne da ake bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda baya gode wa mutane baya gode wa Allah domin duk abin da zaka samu zaka samu ne ta hanyar waɗansu ko me ka samu ba daga sama ya faɗo ba dole sai da wani dalili sai da wani sababi ko wani tsari don ka gode mutum da wannan wannan ba an ce ka gode wa wani Allah ba a abu ne da ake bukata shi ma godiya ne ga Allah والذم والسخط على والذم والسخط على ما da zargi da ainihin fushi ala ma lam yuqassimu a bisa rabon da Allah bai ba mutum ba kuma ya dinga fushi ina ganin wani ne ya hana shi walam yajri bihi alqadar kuma kaddara bata gudana da wannan abun ba wa idafati ni'mahi ni'amihi ila ghairi haka na raba ni'ma Allah zuwa wani sa amma wannan ba yana nufin in ka furta ni'imar da wani ma ba ka ce eh ai wani alhamdulillah Allah ne nufa amma kai ne sababi wannan ba yana nufin yi laifi ba a shi ma godiya ne ga Allah domin ka yadda Allah ne amma ta me ta sababin wani wannan wannan laifi a nan wa atiqadi an kuna fil kauni ma la yasha ko mutum ya dinga kudurcewa cewa eh da Allah bai so wa zai iya kasancewa in dai wani ya ga dama to wannan yana daga cikin manya manyan hada Allah da ومن أنواعه yana daga nau'in sa dalabul hawaiji min al mauta neman bukatu daga matattu kuma su ma baka san halin da suke ciki ba walisti'anatu bihim da neman taimako da su a taimaka mu in samu haihuwa a taimaka mu in samu kaza alhali yana cikin kabari baka san me yake ciki ba wa tawajjuh ilayhim da fuskantar da bukata zuwa gare su wa za aslu shirki alam wannan kuma shine asali ma na hada Allah da wani wanda duniya ta fara bainal mayyita qadin qada amalu domin mace aikinsa ya riga yanke wala yamliku li nafsi darran wala naf'an bai mallakar amfani ko cuta akan kansa fadlan amman ne istaghasa bihi ballantana wanda ya nemi taimakon sa wasa alahu ya roke shi qada hajati biyan bukatas aw sa'alahu ko ya roke shi an yashfa'a lahu ya neman masa ceto ila Allah zuwa ga Allah fiha a cikin bukatun nasa hadha man jahilahu min jahalihi bi shafi wanda i wannan to ya jahilci wane ne mai ainihin ba da ceto wal mashru'u indahu wane ne kuma za a nemi ceto a wurinsa kama ta kaddama kamar da ya gabata inna la yaqdiru an yashfa'a lahu inda Allah illa bi izni ba wanda yake da iko zai yi ceto a wurinsa gare shi a wurin Allah sai da izinin Allah wallahu lam yaj'al istighathatahu wa su'alahu sababan li iznihi Allah bai sanya neman taimakon wani ko roƙonsa bai zama sababin izinin Allah ba wa inda ma sababul izini a sababin shine izinin Allah kamalu tauhid wanda kuma wannan shine cikar tauhidi wa ja'al mushriku bi sababin yamna'u al-izna to shi mai hada Allah da wani idan ya zama wani yake neman ceto a wurinsa to ya zo da sababin ma da zai hana izinin bi manzilati man استعان fi حاجة bima يمنع usulha yana yana daidai da wanda ya nemi taimako da abun da zai hana tabbatuwar wannan taimakon wa zai halatu kulli mushrik wannan kuma shine halayyar duk wanda yake hada Allah da wani domin kamar yana toshewa kansa kafa ne ya nemi abu a gurin wanda ba shi da shi to kamar ya toshewa kansa kafa ne domin da ya je gurin wanda yake ya nema a gurin wanda yake da shi to sai samu wal mayitu muhtaju ila man yan'uhu lahu shi kansa mamacin ai yana bukatar ma wanda zai masa addu'a ne domin yana cikin wani hali yana cikin duhun kabari da kaza da kaza kaga addu'ar rayayyu yake bukata ba rayayyu ne suke bukata a gurinsa ba wai tarahamu alai yana neman wanda zai dinga jin kai gare shi yana cewa Allah ya ji kansa wai yastaghfiru yana neman wanda zai dinga nema masa gafara kama a wasanin nabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzo Allah ya mana wasiya yace idza zurna qubural muslimin idan mun ziyarci kabarin musulmi musulmi an natarahama alai mu nema musu rahama wa nas'alu al afiya mu nema musu rangwame wal maghfirata da gafara to kaga kenan su suka fi bukatar rayayyu akan yadda rayu suke da bukata zuwa gurinsu وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من وما نجا من هذا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله ba wanda zai tsira daga wannan shirka din babba sai dai wanda ya kadaita ya tsaraita su ga Allah zama shi kadai ya kadaita wa'adar shirki na fila ya zama ya yi kiyayya ga mashirikai saboda Allah wata qarraba bi maqtim ila ya nemi kusanci da kin abin da suke yi zuwa ga Allah wata da wadahu waliyahu wa ilahu wa ma'budahu ya riki Allah shi kadai shine masoyinsa shine abun bautarsa shine abun bautarsa fajarra da hubbahu lillah ya ta sansa ga Allah wa khawfahu lillah da tsoronsa ga Allah wa raja'ahu lillah da ƙaunarsa ga Allah wa zullahu lillah ya kaɗaita kankan da kansa ga Allah wa tawakkulahu ala Allah da dogaransa ga Allah wasti'anatahu billah da neman taimakonsa ga Allah waltija'ahu ila Allah da fakewarsa zuwa ga Allah wastighathahu billah da neman agajinsa da Allah wa khalasa qasdahu lillah ya tsai ya wato tsarkake nufinsa zuwa ga Allah shi yake nufa muttabi'an li amri yana mai bin umarninsa mutaqalliban limardati yana mai neman yana mai neman yardarsa idza sa'ala sa'ala Allah in zai roƙa Allah yake roƙa wa idza ista'ana ista'ana billah in zai ce nemi ko taimakon Allah yake nema gane ko ga abin da Allah ne yake bayarwa to wannan sai Allah wa idza amila amala amila lillah in zai aiki zai aiki saboda Allah izama fa huwa lillah shi na Allah ne wa billah kuma yana ga Allah wa ma Allah yana tare da Allah to wannan to ya kaɗaita tauhidinsa ɗan tsaga Allah kenan to shine wanda zai nisanta daga waɗancan abubuwa da muka faɗa shirku anwa'un kasiratun la yusiha illa Allah yace tara Allah da wani fasina da yawa ba wanda zai iyakance su sai Allah walau zahabna nazkuru anwa'ahu lattasa al-kalamu a'zama ittisa yace da zamu ci gaba muna ta faɗar nauinsa nau'o'insa to da magana mu za ta yi faɗi mafi girman faɗin da littafin zai yi girman da zai yi wahala a tsauna ana karanta shi to illa dai ya kawo misalai ne don mu gane don mu tabbatar da me don mu tabbatar da iyaka na abud wa iyaka nasta'in Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin masu tabbatar da ita sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين